Peace, Africa. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Lahadi 12 ga watan Janairun shekarar 2025. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kallabi na alheri Grace Abdu wanda a yau shirin ya isa jamhuriyar Nijar inda mata suka bayyana matsalar tsaro a cikin manyan kalubalen da aka fuskanta a shekarar da ta gabata. amma kafin mu kai ga haka ga baballe da labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar jami'an kiwon lafiya sun faɗa yau lahadi cewa wata fashewa a tashar iskar gas ta haddasa wata gagarumar magobara a tsakiyar kasar yemen inda ta kashe mutum akalla sha biyar fashewar ta faru ne a ranar asabar a gundumar zahir da ke lardin baida kamar yadda ma'aikatar lafiya ta 'yan tawayen huti ta sanar akalla wasu 67 sun jikata ciki har da 40 da ke cikin mawuyacin hali ma'aikatar ta ce masu aikin ceto na neman waɗanda aka ce sun ɓata ba dai bayyana abin da ya haddasa fashewar ba hotunan da aka yada a intanet sun nuna wata gagarumar magobara da wani bakin hayaki ya turnike sararin sama tare da barin motoci suna ci da wuta lardin baida daina ƙarƙashin ikon 'yan tawayen hutu ne da ke samun goyon bayan iran waɗanda suka shafa fiye da shekaru goma suna yaƙi da gwamnatin yemen da ƙasashen duniya suka amince da ita shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky ya yi kira ga ƙawayensa a ranar lahadi da su mutunta dukkan alkawuran da suka ɗauka na baiwa ukraine makamai ciki har da na yaƙi da hare-haren rasha ta sama zelensky ya ce a cikin makon da ya wuce dakarun rasha sun kaddamar da ɗaruruwan hare-hare a kan ukraine kuma an yi amfani da bama mai kusan 700 da jirage marasa matuƙa 600 makamin tsaron sararin saman ukraine ya kakabo jirage marasa matuƙa 60 daga cikin 94 da rasha ta harba cikin dare in ji rundunar sojin sama a ranar lahadi ta ce an batar da 34 daga cikin jirage marasa matukan. dangane da yadda Ukraine ta yi amfani da na'urar yakin lantarki wajen karkatar da jiragen Rasha marasa matuka. Zelensky ya yi kira ga ƙawayen Ukraine da su cika yarjejeniyoyin da aka kulla. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ofishin ma'aikatar lafiya na gundumar Los Angeles da ke jihar California ya faɗa da yammacin jiya Asabar cewa adadin waɗanda aka tabbatar sun mutu a gobarar dajin yankin ya ƙaru zuwa sha shida sama da sha ɗaya da aka tabbatar a baya biyar daga cikin sabbin jimlar sun fito ne daga wutar palisades da sha ɗaya daga wutar itin a cewar wata sanarwar ofishin masu bincike ma'aikatan kashe gobara sun yi ta tsira a ranar asabar don zuwa wajen gobarar mafi girma kuma mafi barna a los angeles yayin da ta ƙara karkata zuwa wasu wurare kuma ta girma da kusan hekta 400 ana hasashen iskar santa ana da ta ƙara rura wutar za ta dawo babban jami'in ayyuka na ma'aikatar gandun daji da kara gobara na california christian liz ya shaidawa manema labarai cewa muna buƙatar mu mai da hankali sosai a can manyan jami'an diflomasiya daga gabas ta tsakiya da turai sun isa babban birnin saudi a ranar lahadi don tattaunawa kan batun ƙasar siriya yayin da kasashen duniya ke kokarin tabbatar da kwanciyar hankali bayan hambar da gwamnatin bashar al-assad masu nazari sun ce saudiya wacce ita ce kasa mafi karfin tattalin arziki a gabas ta tsakiya na neman kara karfin a asiriya bayan da 'yan tawaye suka hambar da gwamnatin assad a watan disamba bara wani jami'in saudiya ya shaidawa kamfanin dillancin labaran faransa cewa tattaunawar za ta hada da taron jami'an kasashen larabawa da kuma wani babban taro da ya hada da turkiya faransa tarayyar turai da majalisar ɗinkin duniya sabon shugaban siriya ahmad al-shara wanda ya jagoranci babbar kungiyar 'yan tawaye a kawancen da suka hambarar da assad na kokarin ganin an sassauta takunkuman da aka kakaba wa kasar ministan harkokin wajen kasar assad al ne ya wakilci gwamnatin a tattaunawar riyad. masu kada kuri'a a comoros sun fita rumfunan zaɓe a yau lahadi don zaben kujeru 33 na majalisar dokoki a tsibirin tekun indiya shekara guda bayan sake zaben shugaba azali asumani a zaben da 'yan adawa suka yi zargi an tafka magudi jami'ai daga jami'a mai mulki sun musanta waɗannan zarge-zargen an buɗe rumfunan zaɓe da sanyin safiyar ranar lahadi kuma masu kada kuri'a waɗanda yawansu ya kai dubu uku da talatin a cewar hukumar zaɓe sun fara kada ƙuri'a da karfe takwas na safe comoros ta gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki na ƙarshe a watan janairun 2020 kotun kolin ƙasar ta baiwa kusan 'yan takara 100 izinin shiga zaben masu adawa da asumani na zarginsa da wuce gona da iri kuma suna zarginsa da shirya babban ɗansa nur el fata da mai gurbinsa idan wa'adinsa ya ƙare a shekarar 2029 A gaida baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma bari mu je ga shirin kallabi. Ya a jihar jigawa na yi ayyuka masu yawa na yi wani makaranta na mai suna gagara yaga makarantar mata ne dubu daya da dari daya zalla mata suna karkashin bishiya suna karatu ba su da wannan class din classroom full ita kuma na je na gyara ta na yaye na gyara na sa komai da komai Kalabin shirin ta wannan makon ‘yan uwana mata, Assalamu alaikum barkamu da sabuwar shekara barkamu kuma da saduwa da ku a shirin kallabi na biyu a shekara ta 2025 da fata an shekara lafiya. Shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma. kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba sunana alheri grace abdul Idan kuna biye da mu makon da ya gabata shirin kallabi ya bakunci kasar Ghana inda muka nemi jin yadda aka shekara da kuma abin da al'umma ke son ganin sabuwar gwamnatin da aka rantsar ta mai da hankali a kai. A yau, shirin ya isa jamhuriyar Nijar inda mata suka bayyana matsalar tsaro a matsayin ɗaya daga cikin manyan ƙalubale da aka fuskanta a shekarar da ta gabata. Za ku ji kiransu ga gwamnatin ƙasar. Yau ma, muna tare da kallabin da muka buɗe shirin da ita bana wata mace da bata yarda rashin karatun boko ya hana ta ba da gudunmuwa ga ci gaban al'umma ba wadda aikin da take yi tsakanin marayu ya sa ake mata lakabi da maman marayu za ku ji ƙarin bayani akan irin ayyukan da take yi tsakanin al'umma ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. kai ga hiranmu da kallabinmu ta mako, bari mu faro takwa a jamhuriyar Nijar inda mata suka bayyana wa shirin kallabi. Yadda rayuwa ta kasance a shekarar da muka yi ban kwana da ita da kuma inda suke so hukumomi su mai da hankali a kai a wannan shekarar da ya hada da damawa da mata a dukkan bangarorin rayuwa musamman abin da ya shafi zamantakewa. Ga abin da suka shaida wa shirin. Ni dai sunana Hajiya Hafsu, ni ta jihar Defa Rayuwa kai alhamdulillah za a ca tun da dai kowa da ya san abin da niger muke ciki cikin wannan shekarar ta wuce non sulma muna cikin hatsarin 'yan boko haram bale da ni ta ce kenan muna cikin wannan hatsarin in ce ma zan mana yanzu kasa gaba daya kuma bayan wannan akwai lokacin damana ba ta yi ba kenan shiga waccan damanar da aka yi ambaliya ta ruwa abinci ruwa duk ya ta yi da shi ma wani yana cikin yana shi kai dai al'amarin bai yi daɗi ba to abu na al'amari na ubangiji muku sai godiya to kenan bisa wannan godiyar muke zaune har bisa ubangiji allah kamo ƙarshen waga shekara hukumomin da ja suna yin iyakata su to amma dai a ƙara kokari dai bisa al'amarin tsaro bisa al'amarin tsada rayuwa da ake ciki kuma da zamantakewa ne yau da kullum kamar harkar su likita a ƙara wasu samun mutane bisa wannan nelson ma ga abinci ya yawa kuma in daga nan lahiya ba a samu daɗi ba al'amarin za a gurɓaci manto shi dai ne muke so ubangiji allah ya sassafta mana kuma su ma hukumomi kuma su diba su ƙara tausa mana bisa wannan allah taimake mu gaba daya sunana madan jefu baraka 2024 sai mu ce alhamdulillahi da mu da iyalanmu kan mazan kan matan kan yaran kan gaba ɗaya ma duka ma dai ƙasa ga baki ɗaya alhamdulillahi wannan shekara tunda dai ta ƙare sai kaɗai mu ce alhamdulillahi wani a koma wani tashin tashi na ba za a yi ba mai kowa ya ji a jikin shi wannan shekara kai alhamdulillahi to kuma allah ya tabbata mana da alheri abu abin da ya kai tsadar rayuwa tsadar rayuwa ka gani sai a ce sai hamdala akwai tsaro a harka tsaro kashi nan garin an ce an kama ma'ikwanta ka ga mai gari an ce an yanka shi kashi an ce an tahi da 'yan gari gaba daya an tahi da dabbobinsu an hana su eh, kin kiwo an hana su noma to ina rayuwa take kaga da duk babu wannan abin da babu noma babu kiwo babu wannan kina kaga ai rayuwa sai a ce alhamdulillah to haka ne wannan rayuwa haka maka yi ta cikin 2024 to amma mun gode ma Allah kamar yau dan adam in cikin me kake gode wannan ga Allah ita ce zaka yi kaga da fara wannan shinkafa ita ce abincin da yake kowa ita ce ke ci birni da ƙauye birni da ƙauye shinkafa ta zo ta tashi ta yi hawan gwamnan zabi aka rasa kan gado dama dama alhamdulillahi eh, shugabanni suka gane rayuwa talaka na cikin matsanin suka kokarta suka kawo gudunmuwarsu suka rage suka dora ma mutane gashi rahusar da ya kamata a saya to a nan ne mutane suka ga dan dama dama shi hatsi haka nan ne duk dai abinci dai wanda za a ci shine abin ya tashi ya je kuma ko ba komi bane ne tun daga wannan takunkumi da aka samu mu tun daga nan ne matsalar ta samu wanda abinci bai shigowa kai hatta da magani bai shigo ba cikin kasa to me kake so kenan ka gani shekara ta 2025 kenan matsalolin da muka samu su a 2024 ya zama na an shahe su menene ka kamar da ci maka tsadar rayuwa komi ya komo daidai talaka ya samu abin da da ya huto zai iya saye yana da abin sayan kuma ga abin sayan yawa abubuwa wani bi ya kaga ga kuɗin babu abin sayan ko kuma ga abin sayan babu kuɗin to ya zama na ga kuɗin kuma ga abin sayan yawa kuma kana tsaro yau fatan mu Nijar ta kwana lahiya ta tashi lahiya in duk babu wannan in mai gare mu in dai babu kwanciyar hankali babu tsaro to aikin banza ne kenan a matsa bisa kan tsaro shi kuma ba sai iko ba ba kan na ba gaba ne da mu 'yan ƙasa da masu mm, tuni da ma kowa ne kowa ne shafa tsaron ƙasa na kowa da kowa ne mace ita ce gida mace ita ce kamar yadda ake faɗi eduke uniform sai eduke nation to haka ne yau in an mace tana cikin jin daɗi to kowa na cikin jin daɗi tunda yau mace a gida in babu yau in dan ta bai da lahiya ita ce bata lahiya mishin ta bai da lahiya ita ce bata lahiya wani ke da kwai ba duka haka ne kenan yanzu menene mata ya kamata a san da mu a dama da mu a ɗauka duk wani abu da za a yi a san da mace tana nan kuma in babu mace abin nan bai yiwa aka ce diriyar shak grantom ya indam yau din namiji irin kabar da zai irin wanda zai abin da zai yau in babu mace bai iya don saboda haka kenan ya kamata mu mata a san matsayin mu a cikin ƙasar nan in a yawa ne in aka duba ka'ida an duba miki da sun kidaya ta gwada mun yi maza yawa to kenan ya kamata wannan mu da muka hiya wannan a ba mu wurin mu yanda ya kamata mu ne ke tarbiyyar da yara mu ne ke tahiya wahalar yara duk wani talauci akan mace yake tunda ce aka yi talauci ma da mun huska shi ta mace ce to ka gani kenan a yi abin da mata za su ji daɗi don rayuwa ta yi daɗi a duka ƙasa To shirin kallabi kuke sauraro da ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda muka alkawalta yau ma muna tare da kallabin da ta bakunci shirin makon da ya gabata ambasada Fatima Muhammad Goni da ake lakabi da mamai marayu. Wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta karrama a matsayin jakadiyar zaman lafiya sabili da gudunmuwa da take badawa tsakanin al'umma. A yau, ambasada Fatima ta bayyana irin ayyukan da take yi a sauran jihohin Najeriya kowane irin aiki ta yi a jihar jigawa ga kallabi maman marayu a jihar jigawa na yi ayyuka masu yawa na yi wani makaranta na mai suna gagara yaga sunan makarantar zauren local government gagara yaga makarantar mata ne dubu daya da dari daya zalla mata suna karkashin bishiya suna karatu ba su da wannan class din classroom full ita kuma na je na gyara ta na yaye na gyara na sa komai da komai na me da su yana nan tarihi yana nan a rubuce kuma ga hotuna ga bidiyo sannan na yi irin su masallatai amma jihar jigawa na yi masallati wani gari kore na yi musu masallati don ba sa da masallati. wani community ne kuma na je na yi masallati na je na bude sannan rijiyoyi kuma ruwan sha a nan jihar jigawa na yi gari goma sha ɗaya na yi musu rijiyoyi har da dabbobi za su sha su wuce waɗannan su ne abubuwa wanda ya na baiwa karfi ruwan sha a kai mace ya'ya mata makaranta da almajiran nan da suke barace-barace ya za mu yi su daina a nan abuja abin mamaki kwanan nan na je dumping ground baban bola inda suke pikin bola yara kanana na bibiya na je a mabushi na samu su na fasa dajin nan na shiga na hira da su cewa menene damuwansu yara na arewacin najeriya su ne na gani mafi yawa yawansu daga sokoto sai katsina na samu daga zamfara da sauran garuruka maiduguri na samu mutum uku to lallai wannan abun bakin ciki ne abun bana bacci sai da na tattake kai tambayan da na yi musu cewa menene ya za mu yi ina shugabannin su mun hira da mun zanta da su yaran nan babu takalmi suke yawo na farko na tambaye su suna da takaddan zama 'yan kasa wallahi ba su da shi ma'ana daga wata ƙasa suka zo a najeriya ba su da takardar kasa eh, ba su da national id card ma'ana saboda nationality babu babu wanda ya zo daga wani kasa sai garurukan na arewa yawanci to su ne akwai 'yan kudanci fa na gani akwai 'yan delta na ga 'yan inugu har deputy chairman dinsu daga delta yake na wannan baban bola ba wai mu kadai ba amma 90% namu ne a wurin a tare na damu na samu damuwa da kristoci kuma da musulmai na zanta da su na tambayi wasu suka ce mama mu abin da muke so gwamnati ta yi mana a kai mu kafinta suka ce muna so ba ma a kai mu tailoring saboda haka na je kaduna within state na fara na yi plugin obi yanzu na samu wata kamfani muka yi hadaka suna da kekunan dinki sun fi hamsin suna dinka su uniform na soja uniform su haka da iri iri na ɗibi almajirai na kai kuma na samu out of school ma na kristoci na kai wurin yanzu suna koyon sana'a na hannu kowanne da jaket ɗina na grassroot na kuma je na kuma sa albarka na bar su wudin kaduna dalili ba zan iya ɗauka na abuja in kai ba a ina ne zan aje su babu wurin bacci da sauransu saboda haka shi mai kamfani na roka abinci dai zai basu to na kawo yara yanzu haka ana so za a kai ku yan jarida ku gani wato aikin nawa suna da yawa sai dai in taba fanni fanni fanni fanni mm. sannan jihar nasarawan kuma na zo na dinga su bohol garin kristoci zallaba musulmi ko ɗaya ma na yi musu musu bohol na yi musu bohol garin kristoci na yi musu bohol garin musulmai na yi masallatin juma'a na shiga coci ba na je na zanta da su me suke bukata nan nan suka ce ai mama kina ta yin ruwa na ɗauki bohol na mota na je na tona musu su ma yan jarida kuna so sai ku je ku duba za ku ganta zan ba ku suna da komai da kuna su kowa na murna. To ambasada Fatima Goni Muhammad wani zai mamakin me yasa kike yin waɗannan abubuwan kina nufin haka kawai don tsananin son taimako kike yi ko dai akwai wani abu da kike nema daga bayan haka. Yanzu magana ce ta kasa magana ce ce abin da ya shafi arewa arewacin najeriya ana wahala da ma kudancin saboda out of school su ma na je gurin su ya shafi kowa ya shafi kowa ruwan dare ne out of school na je na ziyarce su a nan banex da daddare suke zama karfe goma sha ɗaya na ɗauki yan nta muka je muka yi irolin saboda yanzu kungiya ɗin ya girma ya zamanto online ne ake cikawa membership sai online domin hard copy na form da nake printing sun yawa saboda haka muka tafi da jami'ai na kimanin mutum shida bakwai cikin dare har sha biyu da wani abu muka yi irolin na mata 'yan kudu kudu wanda suka ce daga inugu daga delta daga kaza daga duk garin duka suke kira da yara suna kwakwance akan flo kuma akwai hotunan su akwai hoto akwai bidiyo ni da kaina na na jagoranci wannan abu washe garin 1 october sannan na kai musu riguna jakakkunan riguna da kudade wanda ba zan iya mentionin ba kowace mace sai da na bashi kuɗi da riguna don in taba rayuwarsu na wannan first october washe garin first october na je na yi wannan aiki na zo na yi fashe da kuka kristoci suna shan wahala musulmai suna shan wahala kasa ce gashi kawai dai allah ya kawo mana dauki ni dai zan yi an ce kungiyar ke ta kafa matasa dubbai da kika samo wa aiki a wa'annan jihohi ne kike da wa'annan matasan babu inda bana nan gamin gambiza ne ni da arewacin najeriya da kudanci duka ni mamansu ne abun mamaki fastoci za su zo mu zauna mai mitin na ji damuwansu kuma yi musu recently ambaliyan nan da ya faru wallahi duk kayan da aka tattara na kaiwa musulmai na kaiwa fada-fada kristoci kuma akwai hotuna akwai bidiyo ni na kowa da kowa ne idan na tashi na ji ana ɗaukan aiki a ma'aikata ba musulmi ba krista state by state nake ɗauka ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya including borno gari na ina ɗauka mutum ɗaya sai na je na yi yadda fcda da za a ɗauki ma'aikata kwanakin baya mutum 40 aka bani 36 state da akwai inugu da akwai gasanan state 36 duka akwai representative ɗaya ɗaya in babu ma a archive ɗina ni sai na je na nema state ɗin da babu sai na hada na je saboda haka ni gaskiya in an zo maganar najeriya ko matasa da masu aiki ba na cewa ko musulmai ko krista wani jawoyi na samo aiki da dukkanin ko ina ni na samu musu aiki saboda haka sun fi dubu ayyukan da na yi don saboda akwai national commission wannan natfos da ya nuna domin mun tura bil muna ta tafiya su ma sun fara kaman kaman civil defense ne kaman civil defense su ma suke ah, kaman volunteer ne amma yan majalisa sun ji zagaye na farko an yi first bill second third hearing an yi public hearing an yi komai da kun sanatoci konkore komai an yi muna jira wannan yara dubu goma na bawa letoci wanda yake kamar na alfarma ko zan ce volunteer kafin a zo a juya gwamnati ta sa hannu ya zama doka to an ba su mutum dubu goma kristoci da musulmai suke rike da leta daga under grassroot na je da kaina na je na karbi sarakuna state by state akwai wanda na yi handling national assembly sanatocin rep duk ni na yi handling dinsu nake kai state by state nake ba su letoci su je su raba ma mutane su yawan yawan su in an ba dj din ni yake ba kuma muke tare don grassroot okada riders to the office mai ac dalilin wannan na yi biye-biye inda ni kaina ban san wata rana bana dawa gida karfe uku saboda aikin yara ya tabbata chief of staff femi ba jami'a mila honorable right speaker na da ya gani na je gidansa na je na kwanta irin dobale nan na yarabawa na kama kafansa ya ce yaya tashi tashi na ce ba zan tashi ba menene na ce ina son ku tabbatar min da wannan bil din ku tabbatar ya na samu aiki yace me interest na ni na ga grassroots ne saboda haka ni uwar matasa ne suna garan bawul a titi wannan insecurity yaran na an ba su aiki maganar security za ta mutu don yaro abin yana da abin yi yan siyasa ba za su ɗauka su kai su su yi amfani da su su ba su kwayoyi su zo a yi tarzoma da su ya'yansu na can kwance ko suna makaranta sai da ya ce mu yi min alkawari na yi fasin bil ki tashi sannan na tashi ya yi mamaki sosai chief of staff gashi in kuna so ku yan jarida ku je ku tambaye shi haka muka yi da shi ya ce zai yi wannan fasin bil domina a satin da ya wuce ya fasin mana bil an yi komai da komai kawai dai mu addu'a muke yi ma wannan gwamnati mai albarka domin wayan abubuwa in mun yi kuka su kuma dole a yaba domin gaskiya akwai canje-canje to mu muna so kamar yadda aka yi wa almajiriyan out of school shugaba tinubu ya taimaka kwarai da gaske wuri yiwuwansa in dai ba zoliyan mu aka yi ba almajiriya out of school irin abubuwan da suke fada da aka kirkiro da ofishin mai baiwa shugaban kasa shawara akan tsaro malam nur bado a ofis dinsa ni ina ciki mun yi retreat guda biyu saboda haka na ga wannan gwamnati idan har akwai mutumin kirki irin malam ruba ba da gaskiya za su tafi shawarwari ake bukata shugaba ta numbu ba zai ɗaura jigida ba ya fita ya je yake yake don dole akwai mutanen da suke ɗabaibaye da shi shima waɗanda sun fi na buhari illa waɗanda ya fi na buhari rashin mutunci wanda ba su da amana wanda mutane kalilan suke juya wannan gwamnati to Allah madaukakin sarki ya shiga zuciyarsa suka ba shugaban bush shawara domin ni grassroots ne ni yar kungiya ne ba yar siyasa bane ne saboda haka dole ne ina uwar al'umma ina tafiya da dumbin mutane wanda beta Najeriya ne sunan grassroots Shirin kallabi ya jinjina miki mama marayu. Ba iyakarta kenan ba, kafin mai sallama da ambasa da Fatima, za ku ji adadin mutanen da ta taimakawa tun da ta fara ayyukan jin kai da kuma inda take samun kudin gudanar da waɗannan ayyukan nata. Uwar gida, ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan ƙalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga kallabinmu ta mako ambasada Fatima Muhammad Goni Maman Marayu da rawaninmu na mako Sulaiman Muni Barma a jamhuriyar Nijar da kuma mu Madina Dauda a birnin tarayya Abuja da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon. A madadin su duka ni alheri ke muku fata alheri da kuma fata shekara ta 2025 za ta kasance mai cike da dimbin albarka a gare mu duka. Da alheri. Yes, To madalla a gaida alheri Grace Abdu. Masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan daren sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan mu dauke da wani sabon shiri. yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da fiona wa mayi da ta shirya ta kuma bada umarni da ma injiniyan mu na wannan daren baba yakub makeri ne daga nan birnin washington dc nake muku fatan alkhairi allah ba mu alkhairin nan nasa amin san amin wassalam